dan kwamba wannan sarauta gobe ne da kuma akwai shahararrun wasanni da za a yi da garuruwa daban-daban kamar yanzu ma da ramadan garba ramadan nan kan ya ziyar gidan da shogon sharif na aisha da dai yan dambaran daga wurare daban-daban wanne wasan da a haɗa ne sannan kuma ya fito to alhamdulillah kasan dai shi harakan wasan dambe abu ne wanda ya zamanto ya shiga zukatan mutane sannan shi dan dambe akwai mai dan halal akwai dan mai halacci akwai mara halacci shi dai ramadan garba da shi da iyayen gidansa wallahi sai in musu godiya dubu kan dubu ba ko dari sama saboda akwai waɗanda suke cewa in allah da ba zai zo ba saboda shi ba zai zo nan nasarawa saboda ni ba iyayen gidansa kuma suka yi ruwa da tsaki kuma shi ma ya sa a zuciyarsa gashi Allah ya kawo shi har an ce an aza masa dambe a wani wuri wai ko na dubu ɗari ko na dubu ɗari biyu ne amma ya kawar da wannan ya ce cin rana ɗaya ba za shi hana shi ma'amala da ni ba kako ga ayi ramadan da shi da iyayen gidansa su wai su mutala na mutala sai in ce alhamdulillah Allah ya saka wa wato wato ya nuna halacci ya nuna cewa yanda kuke tare da shi wallahi sosai ya nuna don kuma yayi min da duk yadda ake nufi yayi min sai in ce Allah ubangiji ya tsare shi ga dukkan sharrin mutane da na birni da na ƙauye da makiya wa'anda a bayan su Allah ya mai maganin su darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce akwai sarkin dambe alƙanin dallo da tsohon sarki dogo mai tafasara su ma suna hanya shi ma da bahagon da bahagon mai hmm. ya batun gaske wannan mutum to alhamdulillah ali shi dan dambe shi dan dambe ba kowanne ne yake da garanti ba hmm. saboda tsakani da Allah shi Ali kanin Bello ni kwata-kwata ban aji ranar zo ban aji zai zo nan ba hmm. saboda mun yi waya da shi a kwanakin baya yake ce min mahaifiyarsa ba lafiya to babu uzuri ga ɗa wanda ya wuce mai mahaifi ne a duniya haka ni ali ko bai zo ba ba zan galaife shi ba a wannan saboda ya je gidana saboda aure ya je gidana saboda taya ni bakin cikin nayi rashin to ali ko bai zo wannan ba ni ba zan ji haushin shi ba mu dogo mai takwasara ina gaya maka yanzu yanzu da muka gama waya da shi in Allah da yana gadda zuwa wajen don haka magana bahagonsa shi gaskiya ba su zama gaskiya ba amma dai yana nan zuwa da wani yaro da insha Allah don haka ni ban da yake ne zuwa bahagonsa misali alhaji labaran wannan nadi da aka da sarauta nadi ne wanda donan matasan nasarawa suka ci wato karulo ka gama shi ne ya kaka ya kaji idan da aka zo aka maka za a maka za a maka wannan sarauta ya kaji a zuciyarka to alhamdulillah ali mamin ka san hawa yau dai mu koma can bangaren su yadda Allah ya bani masoya da na birni da na ƙauye na wa Allah dubun godiya ko kuma miliyan kan Bawon Allah da ya bawan Allah nan wala idan na ce ma na san shi a da na yi karya sai gashi kwatsam ina waka shi ran nan kawai sai gashi ya zo gidan ganin ya zuba mini kuɗi waɗanda ban yi damani ina samun su a kuma da shi ne a kwanan nan kawai wata ladi da ta wuce yake zowa yake cewa shi wa insha Allah ya aza mini ajo da kuma naɗin sarauta wanda zai bani akan shugaban mawaƙan damben jihar nasarawa baki ɗaya kaga idan babu ƙauna ali muhammed wallahi haka ba za ta faru ba yanzu a kaina ya kashe kuɗi sun fi miliyan ɗaya kuma a kaina ni naira biyar tawa ba ta yi ciyan kai ba ya za a yi ajiye shi maki ai sai in wa alhaji ahmadu na godiya da shi da sarkin hausawa har kuma da babban sarki haji abubakar mai loko duk gaba ɗaya ina masu fatan alkhairi da su da jama'a su duka Allah ya sa su gama lafiya da rage yi a akwai wasu masoyanka a jihar Kano wai su labaran supporters sun ce za su kai ka kotu in har baka dawo jihar Kano ya kake jin wannan sako nan alhamdulillah ai shi masoyin hindi ya cika masoyi hmm. an ka ce yayi karar ka to ba karar ka yayi ba hmm. jawo ka yayi don yana son ka ni kanawa babu abin da zan ce ma kanawa da kungiyar labaran supporters da waɗanda ba kungiyar labaran supporters ba kowa ina masa fatan alkhairi sannan ai shi suka ce inda baki ya karkata nan ya wuke zuwa lokaci ne da ya yi da in bar kano ko da na wata na wani lokacin da lokaci bai yi ba kowanne mene sai ya je ni ina kano ba na yi faɗa da kowa bane a kano ba kuma na saba ma kowa bane ba ni kuma ba kowa ya saba ma bane ba kawai dai idan kana zaune waje ɗaya zama a waje ɗaya sai ya kawo wani abu tsakaninka da abokin zaman ka inda hako da yaushe kana da mm. shi na sa na kauce maka ba don komi ba don haka ni yanzu inda nike nan kana ni ina shirye da soyayya su dubu bisa dubu kuma ina shirye da gayyata su dubu bisa dubu kuma na gode wa Allah na gode musu wallahi supporter garin Kano na gode Allah ya saka musu da shirin komawa sai in ce ma ko a'a ai su ba sun za su mai da ba kuma su ne da gidan dambe ba duk wani abu da zan yi a kano a kan kiɗan dambe a kan ƙungiyar dambe ne ƙungiyar dambe in ta ga dama ta ce in koma zan koma in ba ta ga dama ba kowa ya sauka da shi ne magana yanzu wani sako kafin mu zo ga matuƙar jihar kano wani sako za ka nuna wa masoya na jihar nasarawa alhamdulillah ni dai jama'an nasarawa sai in ce alhamdulillah abinda ban yi zato ba a jihar nasarawa shine nake gani ga shi to abinda ban zata ba ya samu alhamdulillah sai in musu godiya in wa Allah godiya game da wannan kokari da suke yi yanzu yanzu nan tun ba a je ko ina ba shi Alhaji Ahmad ya tana da fili handuren ba handuren ya bani sarkin Hausawa Usman Mani ya sa an bani 50 ba 50 na fili to ali muhammed idan na ce ban gode ma mutanen ƙasar nan ba ai na yi butulci alhamdulillah kamar yadda dan ya bani fili a kano su kuma ga su allah ya kaddara sun bani to ai sun ce musu alhamdulillah allah ya kara wani sako za ka mikawa masoya ka na kano alhamdulillah masoya na na kano na farko dai ina musu fatan alkhairi sannan su daina jin hushin ba su ganni a kano ba a yau kungiyar kano ta gayyace ni ta ce tana da bukata na kano ba matsala ba faɗa muka yi da kungiyar kano ba wani abu muka yi faɗa ba lokaci ne idan ya yi ko yaya ne sai ka bar wajen da kake komi son da kake masa ko kuma komi rashin son sa idan al'amari allah ya kaddare lokaci bai yi ba jiya da kake son ka bar wuri wallahi in Allah bai kawo lokaci ba za ka bar wannan wajen ba don haka shi wannan barin wajen da na yi darasi ne gare ni da ni da kungiyar Kano ni idan kungiyar Kano tana da amfani da ni ta gani ni kuma idan ina da amfani da kungiyar Kano ni ma na gani don haka in dan ma kuskure ne da ni da kungiyar Kano kowa ya gane na shi don haka sai in ce wallahi alhamdulillah

wallahi sako ya zo na gode yadda ya yi gwamba na gode kwarai Thank hmm. you. Kwan ji kiɗan ka ba irin na yaro ne ba. Naɗe hannun ka ba irin na yaro ne ba. Mai jama rayuwa hala. Daure mai bi diga fada yaro bai haye maka. da mutuwa ina ruwan ka da daɗi